أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد uwa musulmi maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin godiya sun tabbata ga Allah madaukin sarki mai kowa da komai wanda ba mu dama mu shiga wannan karatu na siffar sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda babban malaminmu الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يولف وتلتافي من سنة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها صفر صلى مأيكي annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam tun daga kabbara har zuwa sallamewa tamkar kana kallon ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Wannan littafi wannan hamshakin malami ya wallafa wannan littafi ba da komai ba domin ganin mahimmancin sallar da musulmin duniya ke yi. kuma domin ganin muhimmancin sallah a cikin addinin musulunci shine rukuni na biyu sallah ita ce farkon abin da za a maka hisabi a cikin kiyama idan ta yi kyau sauran ayyuka su yi kyau in ta lalace sauran ayyuka su lalace sallah ita ce bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko da mutum ya kira sunansa musulmi matukar baya sallah shi ba musulmi ba ne wannan sallar jama'a da yawa daga cikin mutane ba koya suka yi ba an taso ne an ga iyaye da kakanni suna yinta da aka kama yinta saboda haka ana iya samun kurakurai da dama kuma a yi ta ganin cewa wannan abu ne wanda yake al'ada ne wanda yake babu samuwa akwai abubuwa da suke lalata sallah akwai siffofi yadda ake sallah wanda shi wannan malamin ya fito mana da shi daki daki tun daga yiwuwa fuskantar alkibla kabbara har zuwa maiwa daga sallah saboda haka in Allah ya yarda kowane ranar alhamis daga karfe sha biyu da rubi zuwa karfe ɗaya insha Allah ta'ala za a ci gaba da karatu wannan littafi duk wanda yake da bukata zai iya sayi littafin sifatu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha na babban malamin nan Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala zaka ya sayi littafin daidai wannan lokaci karfe 12 da rabi zuwa karfe 1 ka ajiye littafin gabanka minti ashirin da biyar ne zuwa minti talatin insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin har sai Allah ya bamu damar saukewa insha Allah ta'ala Allah ya yarda yau da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu somo za mu soma karatu littafin daga babin istiqbalul qibla babin istiqbalul ka'aba babin fuskantar alkaba akwai mukaddima na littafin mukaddima ta farko akwai mukaddima ta biyu zuwa bayanai da yayi da raddi da yayi da musu hankalin malamai da yayi wannan ba za mu shiga ciki ba sha'anin manyan malamai ne abin da ya dame mu a wannan littafi mu koyi yadda ake sallah saboda haka za mu soma littafin in Allah ya yarda da inda malam ya ce istiqbalul ka'bati fuskantar alka'aba. malam ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya kasance idza qama ila salati a duk lokacin da ya tashi zuwa sallah a duk lokacin da ya yunkuri zai yi sallah istaqbal al-ka'ba sai ya fuskanci ka'aba fil fardi wan nafli a cikin farilla ko nafila wato wannan wani abu wanda yake wajibi ne musulmi ya yi shi a lokacin da zai so masalla wato ina ake fuskanta ba face alkibla alkiblar musulmi kuma ita ce ka'aba ba a bambancewa tsakanin sallah ta farilla da kuma sallah ta dafila Allah maɗaukin sarki ya ce a cikin alkur'ani mai girma fawalli wace haka shafar almasjid alharam ka fuskantar da kanka ta gefe ko ta bangaren masallaci mai alfarma wato alka'aba kenan saboda aka umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ma akwai umarni daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa malam yace amara sallallahu alaihi wasallam bi zalika lallai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni a yi haka faƙala lilmusi'i salatihi sai ya ce da mutumin da ya muna na sallarsa wane ne mutumin da ya muna na sallarsa an taɓa samun wani a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya shigo cikin masallaci zai yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana kallon sa ya so sallarsa tun daga farko har zuwa ƙarshe ya sallame manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce wa ne ka sake sallar nan dan ba ka yi sallah ba wannan sallar ba ta yi ba mutumin ya koma ya sake sallarsa sau biyu kenan ya kammala ya sallame nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake kiransa ya ce ka sake sallah don baka yi sallah ba mutumin ya koma na uku ya yi sallah manzo sallah sallah ya sake ce masa ka yi sallah don baka yi sallah ba mutumin ya ce ya rasu lallahi tsawon rayuwa ta baki ɗaya haka ne ke sallah saboda haka ban iya wata sallah ba ba wannan ba don Allah ka koya min ta haka ake son mutum ya sauki kai to anan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi idza qumta ila salati a duk lokacin da ka tashi za ka yi sallah haka kenan daga wannan malamai suka ɗauki wannan hadisin sau da yawa sukan ba da hujjoji daga hadisin sai su ce hadisin musi'i salatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisin wanda ya muna na sallarsa akwai abubuwa da kafa hujja a cikin hadisin da yawa to malam yace haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ce da wannan mutumin da ya na sallarsa idza qumta ila salati a duk lokacin da zaka tashi zaka yi sallah fa asbighil wudu'a ka kyautata alwalarka thumma istaqbil al-qiblata kabbir sannan ka fuskanci al-qibla kai kabbara wannan hadisi yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim malam ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safari yusalli nawafila ala rahilatihi yace manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya kasance fi safari idan yayi tafiya yayi balaguro yusallin nawafila ala rahilatihi ya kasance yakan yi nafilfili akan abin hawansa akan dokinsa ko akan taguwarsa ko akan jakinsa ko akan alfarinsa da manzana sallallahu Salama. wasallam yana da wayannan abubuwa abubuwan hawa manzana sallallahu Salama sun kai goma sha bakwai da sun kai goma sha bakwai duk suna da sunaye akwai aufai akwai duldul akwai kasuwa da sunan da yawa saboda haka akwai akwai abin hawan da ba a fita ba a fita da shi sai idan ana abu mai alfarma sosai kamar alkaswa to manzala sallallahu alaihi wasallam idan yana cikin tafiya abin hawan hawansa yakan yi nafila akan abin hawan ba tare da ya sauka ba wa yutiru alaiha wani lokacin ma yakan yi wutirin sa akan abin hawansa haythu tawajjahat bihi a duk inda ta fuskanta da shi kamar kai ne yanzu a ce ka tashi za ka tafi abuja ka shiga motar haya sai hantsi ya yi kana son ka yi sallan walaha to haga ba za ka ce da direba ya zan yi sallah ba ko ka fitar da motar ka alƙibla zan zan yi sallah ba a nan malamai sun yarda da kai kabbara da inda mota ta fuskantar da kai kai sallar ka a ciki kana zaune cikin motar ka na ce ba damuwa kuma Allah yarda za ka samu ladan wannan sallah din ya ce wa yuturu alaiha haifu ta wajahat Ya yakan yi wuce akan abin hawansa inda ta fuskantar da shi sharkan wa gharban gabar ne ko yamma wa fi zalika nazala qawluhu ta'ala yace da wannan ne Faɗan Allah madaukakin sarki ya sauka fa aina ma tuwallu fa samma wajhu duk inda kuka fuskanta fuskar Allah tana nan duk inda ka fuskanta a wajen sallah ana nufin sallar nafila kenan kenan wannan ayar ta sauka ne a kan sallar nafila fa aina ma tuwallu fa samma wajhu duk inda kuka fuskanta fuskar Allah na nan wasu malamai kuma sun fassara cewa duk inda kuka fuskanta jiha ce ta Allah idan gabar ne jiha ce ta Allah idan yamma ce jiha ce ta Allah idan kudu ne ko arewa ta jihohi ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai karbi ku kana ahyanan idan arada an يتطوع ala ناقته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci idan ya so ya yi tawwi akan abin hawarsa akan taguwarsa in ya so ya yi nafila akan taguwarsa istaqbala biha al-qiblata fakabbar sai ya fuskantar da abin hawansa al-qibla sai ya kabbara thumma salla haythu wajjahahu rikabuhu daga nan kuma sai ya ci gaba da sallarsa ta nafila duk inda abin hawansa ya fuskantar da shi wannan yana nuna cewa idan kai ne direban motarka ko kai ne direban babur ɗinka ko keke na ɗinka kai da direban abin hawanka in za ka yi sallar nafila irin wannan akan abin hawanka a farkon farawa sai ka fuskantar da abin hawan a kibla idan sai ka fara sallah in kai gabar ko kai yamma ko kai kudu ko kai arewa duk inda kai ka ci gaba da sallar ka babu damuwa domin fa aina ma tuwallu fa wajhullah malam ya ci gaba da cewa وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi ruku'i yakan yi sujjada akan abin hawarsa yana nafila kenan to ya yake ruku'i akan dabba ya yake sujada akan dabba yace ima'an bi ra'sihi yana nuni ne da kansa ba wai za ka dosa na goshinka a doron bayan abin hawanka ba ima'an nuni ne kawai da ka ce wa ya yaj'alu sujuda ba minan rukuwai ya kan sa sujjadarsa ta yin ƙasa fiye da ruku'i ma'ana a wajen ruku'i zai ɗan rasa na kaɗan haka ya ɗan su kuyar da kai a wajen sujjada kuma ya ƙara sun kuyar da kai to wannan shine nuni da ka idan kana sallah ah, wannan hadisi hadisi da ingantacce a cikin musulun ahmad da tirmidhi yace wa kana idan arada an yusalli al-fariidata nazala fastaqbala al-qibla yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kasance idan zai yi sallar farilla nazala sai ya sauka daga kan abin hawarsa kenan baya na baya farilla akan abin hawarsa sai ya sauka fasakbal alqibla sai ya fuskanci alqibla sai ya sallah saboda haka salla ta farilla an faso, so je masallaci kamar yadda matafiya suka saba yi lokacin sallah yayi shikenan sai a nemi ina masallaci kan titi shikenan sai a je a fata a yi alola a shiga masallaci a yi sallah to in sallah ta farilla mutum yake yi da dole shi ne ya sauka daga kan abin hawansa ya fuskanci alƙibla ya yi sallarsa tun daga farko har ƙarshe sai dai matsalar da jama'a suke yawan tambaya nan ita ce idan sallaci ta farilla amma kuma kai kana cikin motar haya ne kuma ba musulmi ne ke tuka ba kamar irin mutanen da suke barin nan su je aba su ji port harcourt red cross river lagos a hawan motar inyamurai doguwar motar nan su ba su san wani abu sallah ba kana cikin motar lokacin sallah ya yi kuma gashi ba sallah ce ta nafila ba sallah ce ta farilla wacce aka ce dole sai ka sauka a fuskanci alkibla to ya za ka yi sallar azahar ta yi bai tsaya ba la'asar ta yi bai tsaya ba magariba ta yi bai tsaya ba isha ta yi bai tsaya ba za ka tattara nan sallolin ne don lokacin da ya je ya tsaya shikenan sai ka gwama su kai haɗa su baki ɗaya malamai suka ce a'a wannan ya zanto larura saboda haka lokacin sallah na yi ka bai tsaya ba kuma lokacin sallar zai fita dole ka kai alola in ba ruwan alola ka rike wani dutse tare da kai cikin mota ka buga dutsen nan ka yi mama ka yi sallar ka haifa ta wajen hatikar sayyara duk inda motar ta fuskantar da kai nan za ka fuskanta ka yi sallar ka domin inna salata kana ta'ala almu'minina kitaban mawquta an wajabta sallah ne akan mu'minai wajibci cikin lokaci ka yi sallar ba cikin lokaci wajibi barin sallar ka fita a lokacin ta bai da uzurin kana hanyar kana hanyar tafiya kana cikin bulaguro to wannan musulunci bai yarda da wannan ba malam yake gaba da cewa wa amma fi salatil khawf shadid amma cikin sallah na mafi tsananin tsoro wace sallah ce ake yin ta a cikin mafi tsananin tsoro ita ce salatul khawfi sallah ta tsoro da ake yi cikin yaki ba wai kuna tsoron za a kawo muku hari a'a kuna cikin yaki already abokan gaba sun riga sun shigo muku kuna cikin fafatawa ko kuma a'a kai soja ne a filin daga kuna cikin fafatawa sai lokacin sallah yi kamar sojojin musulmi da ake tura su yanki an su yaki ko a sama ko a ƙasa ko a kan ruwa sai lokacin sallah kuma kuna cikin yakin? za ka bari sai an gama a'a kana cikin harbin bardirin ka haka za ka yi sallah in yaki ne na kubi kana cikin sara haka za ka yi sallah kai ma sara ka kauce ka kabbara ka yi ruku'i ka yi sujjada kai ka kai sara ka yi ruku'i ka yi sujjada haka abin yake wannan fa jama'a shi yake nuna maka mahimmancin sallan nan ko kowane irin yanayi ne sai mutum ya yi ta shi yasa aka ce idan mutum yana da rai yana da hankali ko da bai da lafiya babu wata ɗaukaka a jikinsa da take motsi sai idansa yana kallo kuma da hankalinsa wallahi dole sai ya sallah zai yi rukuninsa a kwance ya sa a kwance sallah ba za ta sauka a kanka ba sai hankalin ka ya gushe baki daya sai ka kasa ka taɓa su baki daya ba abin da za ka iya yi to saboda haka malam ya ce wa amma fi salatul khawf shadid yace sallah amma idan ya kasance sallah ce ta tsoro mai tsanani ana cikin yaki kenan yace faqad sanna sallallahu alaihi wa sallama li ummatihi an yusallu qiyaman ala aqdamihim aw rukbana yace ya sunnanta wa al'ummarsa su yi sallah rijalan suna tafiya a ƙasa qiyaman suna tsaye ala aqdamihim akan kafafuwarsu Auruk Bana ko suna akan abin hawa mana idan kai mai yaƙi ne a ƙasa to za ka yi sallah kana tafiya idan mai kai mai yaƙi ne a kan doki ko kan rakurmi lokacin sallah yi za ka yi sallah kan kan rakurminka ko kan dokinka in kai mai yaƙi ne cikin jirgin sama cikin jirgin sama nan za ka yi yaƙi za ka yi sallah ka idan kai mai yaƙi ne a cikin ruwa kai navy ne to nan ma haka za ka yi sallah saboda haka ba za ka bari wai sai ka fita a wannan yanayin ba yace mustaqbilil qiblati aw ghayr mustaqbiliha ko da sun kasance suna fuskantar alƙibla ko da sun kasance ba sa fuskantar alƙibla dole ne su yi wannan wannan sallah a wannan yanayi wannan fa hadisi ne cikin sahih bukhari da muslim wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza ikhtalafu idan suka rincabe idan yaƙi ya kaure kenan fa inna ma huwa takbiru wal isharatu bil ra'si yace dole ayi sallah abin da ake yi a wannan yanayi shine kabarbari wal isharatu bil ra'si nuni da ka zaka yi kabbala sai kai nuni da ka kai kai kai sujjada kai kabbala kai nuni da ka kai ruku'i kai kabbala kai nuni da ka ka tashi daga ruku'i ko ka tashi daga sujjada to wannan shine sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ah, wannan kuma inganta ne a cikin sahih al-baihaqi da isnadi mai kyau yace wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqulu ما بين المشرق والمغرب قبلة manzon Allah wanda tsira da abincin Allah suka tabbata a gare shi ya kasance na cewa abin al-mashriqi abin da yake tsakanin gabar wal maghribi da yamma kibla al-kibla ce wato bayanin anan shine muna fuskantar Ka'aba Duniya nan faɗi faɗi kuma ita Ka'aba wani abu ne karami a gure daya ta yiwu daga nan idan ka fuskanci Ka'abar ba za ka iya samun Ka'abar daidai ba ba idan ka fuskanci bangaren ka'aba din to ka fuskanci alƙibla saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla Wanda yake tsakanin gabar da yamma alƙibla ce wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi yana cikin mustadrakul hakim kuma sai inganta hadisin albani rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil shi ma ya inganta hadisin وقال جابر رضي الله عنه صحابي أبو عبد الله جابر الله يكره دقريشي ياتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية لأنه من كسن شيء تعالى منزل الله صلى الله عليه وسلم وتتفيه ko kuma a wata tawaga ta yaƙi ƙarama a asabana gaimon, sai girgije ya same mu mana girgije ya rufe sama fataharraina fakhtalafna fil qiblati sai muka ci neman ina ne alqibla ba mu sani ba har muka yi saɓani cikin alqibla Fasalla kullum kullu minna ala hina sai kowane daga cikin mu ya sallasa shi kadai ja'ala ahaduna ya hutu, daina ya khuttu bayna yadayhi li ya'lama amkinatana sai ko nan cikin mu ya san yana jan layi a gabansa saboda ya gane da baya ina ya fuskanta yayi sallah falamma asbahna nazarnahu yayin da muka wayi gari sai muka dubi wato layuka da muka jajja wa idza nahnu sallaina ala ghairi alqiblati sai ga dukkan mu ba ya mu fuskanci wa'ansu gurare ne daban ba alqibla ba muka yi sallah fa zakarna zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai muka ambata wannan ga manzo sallallahu alaihi wa sallama cewar girgije ya ma mai sama mun yi sallah mun fuskanci ni guri ba alƙibla ba falam ya amurna bi i'adati sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai umarce mu da mu sake sallah ba wa qala sai ya ce ajiza ak salatukum sallan ku ta yi wannan shi ke nuna maka cewa a duk lokacin da kai iya kokarin ka ka gane alƙibla baka gane ba sai ka fuskanci wani guri kai sallah idan ka zo ka gane alƙibla ba sai ka maimaita wannan sallar ba ka gama iya kokarin ka to insha Allah ta'ala yau anan nan za mu dasa aya idan Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu karasa wannan babi muna fatan Allah madaukin sarki ya gane da mu gaskiya ba mu iko mutunta ya nuna mana bata ya ba mu iko kawar cewa Allah madaukakin sarki muke roƙo ya tara mu cikin jannar firdausi baki daya wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh